Karfe 5 da minti talatin a nan Yamai, yau Laraba bakwai ga watan Utu na 2019. Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za cewa a yau matasan Nijar masu kokowar kare muhalli suka kaddamar da shirin neman amincewa da bukatar su ta ganin gwamnati ta sake kayyade iyakokin ta fasa sake wato kayyade iyakokin dajin tarmita da kuma tantuma. Garin Doso na karɓar taron nazari domin samar da siyasar tsarin hilaye a karkarar Nijar domin warware rikice-rikice da ake yawan samu. Shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin mutanen karkara zai yi bayani a kan amfanin tsarin a cikin wannan shiri. A ƙarshen shirin zamu je ba mako babban birnin ƙasar Mali domin tattaunawa da wata 'yar Nijar mai sai da hura da ake kira dege da harshen bambaranci. A wata sanarwar ta fitar a ran shida ga watan Ut ma'aikatar ministan sufuri ta Nijar ta baiwa ma'aikatun sufuri na jihohi izinin su ci gaba da ba da takardun shaidar samun lasisin tukin ababen hawa wato attestation sannan kuma su tsawaita wa'adin waɗanda suka zo ƙarshe. sai dai ma'aikatar ministan sufurin tana kan matakinta na dakatar da bada lasisi ko farmi mai launin ruwan lemu har zuwa wani lokaci an dakatar da bada wannan lasisi ne a ranar 22 ga watan juye domin maye gurbinsa da na zamani wanda shi ma aka dakatar da bada shi a ran 30 ga watan juye kungiyar alkalai ta kasar nijar a jiya ta fito fili ta yi tir da wasu abubuwan sabawa ka'ida da ta ce ta gano a cikin shirin sauya musu wuraren aiki da kuma naɗa su a wasu mukammai. shugaban kungiyar da ake kira saman nuhu abubakar ya yi bayani wato da lamarin da cewa taka doka ne saba ma doka na farko shine wannan zaure kahin ya zaman shi akwai abin da ake cema conseiller porter wannan doka an saba mata bayan wannan an naɗa wa'ansu malaman shari'a bisa kan matsayin da doka ma bata karkaro shi ba bayan wannan akwai ayoyin doka da ake cema statu autonome de la magistrature kuma akwai abin da ake cema cabinet d'instruction su ne cabinet masu na juju masu bincike su ma nan naɗa malaman shari'a da ya kamata ya kamata a yi shi ne bisa kan tsari tsari na farko na biyu na uku har zuwa na karshe to sai aka birkita abun shi ma muka ce wannan doka ba ta yarda da haka nan ba bayan wannan akwai malama na shari'a da aka nada wasu sabin zauren shari'a alhali gurin ba a ɗauki matakai ba kenan wanga abu yana ma nuna rishin kula na gwamnati ga harkar shari'a ganin gwamnatin nijar ta fasa sake daidaita iyakokin keɓaɓɓen dajin tarmita da tantuma wannan ita ce manufar wani shiri da ake kira petition na ƙasa da kasa da matasan nijar masu fafutukar kare muhalli suka kaddamar a yau hamadu sumana umaru mamba a ƙungiyar gba ya yi muna ƙarin bayani A halin yanzu da nake muku bayani mun samu mutane dubu bakwai cikin dubu ishirin da suka rataba hannu akan wannan rashin amincewa na rage fadin keɓaɓɓen wurin nan na tantuma da yanzu haka yake fama da barazana ta dalilin haƙo da man fetur daga wani kamfani na ƙasar China. A wajen wannan keɓaɓɓen wurin akwai dabbobi kamar irin su barewa da dai sauransu da suke fuskantar barazana da ma datti mai guba da kamfani yake zuba sadarwa a mu na matasa masu kishi da kuma kare muhalli mun ce gwamnatin Nijar ya sake tunani saboda babban kibabban huri ne a nahiyar Afirka. A birnin Doso an soma ayyukan samar da siyasar tsarin hilaye na karkarar Nijar wannan kundin idan aka amince da shi zai ba da damar shawo kan matsalolin hilaye a Nijar a cewar Shibo Banya shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin mutanen karkara a hirashi da Ausi Abdulrahman. Bayan dogon lokaci da farko dai an yi tantancewa da zaman taron nazari wanda har aka samu waɗannan takardu inda wannan takardun ne za a yi nazari a kansu daga masu ruwa da tsaki na ko'ina kamar wakilan gwamnati wakilan ƙungiyoyin fararen hula da magajin nan gari prefe da kuma sarakuna da dai duka wakilai tsawon kwanaki biyu za su saurari wanda ya tsara waɗannan takardu domin a yi bayani a fito da hanyoyi akan wannan tsari na kundin cikin filaye domin jihar Doso su yi bayani akan abubuwan da suke tsammani a cikin wannan kundi da zai ba su damar magance matsala saboda ba a samun ci gaba idan ba a gyara tafiyar filaye ba. Gundumar Balayara tana kumshe da hilaye da suka inganta ga noman rogo da ke samar da amfani da yawa ga masu wannan aiki. Wakilinmu Saidi Abdu Winditan ya tattauna da wani mai noman rogon mai suna Haruna Sule ga fasarar rahotonsa. Kwamitin tagazar dumar ballai yara karkara ce da ke bisa shimfiɗar dalol boso inda kwancin ruwa na cikin ƙasa bai da zurhi da zarar an gina rami tsawon meta guda zuwa meta biyu gaba ƙasa za a samu ruwa. Wannan yanayi ya baiwa manoma da yawa damar aikata noman rogo. Mun isa a garin sansani banki kilomita goma sha biyu ga garin ballai yara inda wani manomi Haruna Sule ya mana bayani akan amfanin da suke samu ga wannan aiki. Rogo da rogon yayi sayo biyu ya ishe ka ka ka ci har ka ba wani dan uwanka ka kai kasuwa ka sayo abinci wannan rogon ko ban yi hatsi ba yana rike ni na wasu watanni in an samu hatsi wata karuwa bisa murabbadin rabin eka haruna sule ya kiyasa cewar yana iya samun buhu talatin dan kilo ɗari bara na samu buhu takwas a wannan shekara ina zaton samun buhu talatin da ruwan hannu haruna sule yake baiwa hilin nasa ruwa ta yin amfani da 'yan rijiyoyi ƙanana da ya gina masu zurin metar ɗaya zuwa metar ɗaya da rabi. Tun da safe sai da maraice nake bar ruwa. Rijiya hudu gare ni. Na yi watanni hudu da nake aiki ina cikin na biyar shi da kan shi yake yi. Haruna Sule, wani kira za ka wa sauran manoma? Eh, Kowa ya sake tunaninsa kar a baiwa noma kawai karfi, a yi wani aiki ana samun albarka. Bai albarkanta. Noman rogo ɗarin amfano ne ga manoman wannan karkara. A gaida gungun Maman Dantani da Muntari Muhammadu da Fasara. karamar hukumar ta gasar da ke gundumar balayara a jihar delivery na da kasuwar dabbobi da ta yi fice a afirka ta yamma kasuwa ce da ke ci sosai musamman a wani lokaci na gwamayyan sallar layya alhaji usman data mai lakanin sufo mai buko ya yi wa balkisa hamidu karin haske na haito birnin kebi na zaka nan balle yara asal ta gazar abinda ya kawo ni sayan saniya in samu abinda niki in ci da iyalina abinda a garin ina aikin ga shekara arba'in da bakwai tun ina kora ƙasa tun nan in tashi daga abala in tafi ibadan kwana arba'in da shida zan shiga ibadan in tashi daga ayaru kwana arba'in da tara in tafi abekuta dubbobi mu ce kai san kuma ƙasa za mu ta lokacin na amma ba yanzu ba yanzu lodi ce yi. Ko kuna samun riba wannan aiki? Wallahi wani bi muna samu wani bi ba mu samu saboda duk abinda kace ba kullum zaka samu kama ba sai ran da Allah ya ce ka ci abinci ka ci wata rana sai mu faɗi yanzu maganar ga nike yi yanzu ina da shanu in Legas ban sayar ba amma na dawo kuma ina sayan wasu in Allah ya bani in ci abinci Prefen gundumar Dogon Duci ya baiwa shugabannin makarantu na kwamitocin zafiyar da makarantu da kuma malaman makarantu lambobin yabo dangane da jan kokarinsu da kuma kyakkyawan sakamako da suka samu a jarabawar karshen shekarar karatu. Hakan ta faru ne a yayin wani buki da aka shirya a karshen mako a garin Dogon Duci. Mai bawa prefe shawara a fannin ilimi Abdullahi Alzuma ya wa Abdulaziz da Yuma karin bayani. Il s'agissait de récompenser manufar ita ce a baiwa kwamitocin kula da batun karanta suwa OJES mafiya a zaka tukuici wanda suka kawo gudunmuwarsu ga sashen FDC haka zalika kuma don a baiwa makarantun kwaloji da suka gwada kwazo ga cin nasara wajen jarabawar ta BPC da kuma makarantun da suka samu cin nasara mai fa'ida ga sakamakon bak. A fannin firamare mun ba da takardar yabo zuwa ga shugabannin makarantu goma sha biyu da haraba babbar ministan ba da ilimi na ƙasa ya yi zaɓo don su tallafa wa takwarorinsu malaman ba da karatu kenan don ganin irin jan kokarin aikin da wa'annan daraktocin suka yi ne muka ce daidai ne mu ba su tukuici don ƙara musu ƙarfin gwiwa don su samu hamzarin ci gaba ga aikin tallafawa da suke yi bayan wa'annan daraktocin makarantu goma sha biyu da aka baiwa tukuici akwai malaman ba da karatu bakwai na ajin CECPCN da su ma aka ba su tukuici kowane ya samu da rediyo guda chacun radio daga batun ilimi sai batun kiwon lahiya nan da lokaci kaɗan ƙasar nijar za ta mallaki cibiyar kula da cutar daji ko kansa kyauta ministan lahiya dr ilyasu idi mai nasara ya bayyana cewa an riga an suma wato baiwa masu cutar magani a yin wani taron ƙasa da ƙasa kan cutar kansar a gefen taron koli na tarayyar afirka karo na 33 na ran shida ga watan jiya a nan yamai sai mu saurare shi a zantawar shi da adama da waki akwai santar wanda ake cema centre national de lutte contre le cancer wanda zai fara aiki abin da ake cema radiotherapy nan da wata uku tunda yanzu haka mun fara abin da ake cema chemotherapy za mu karɓa injin machine. wanda ke sa duk wani irin ciwon daji ne mu tattake shi a halaka nan ne ma muna iya ɗaukan matakai na a yi wannan ciwon magani nan kasashen mu na afirka ba sai duk in ya kama mutum ba an ɗauke shi an kai shi ƙasar waje saboda duk mutum guda an ka ɗauka an kai wasa waje kamar in ƙasar turai ce yana kama muna miliyan 30 zuwa miliyan 40 in nan ƙasar afirka ne kamar nan maghreb an kai sha kama miliyan 20 zuwa miliyan 30 amma in mun ka samu mun ka samu waɗannan kayan aiki za mu yaƙi da wannan ciwon kuma za a shiga a waye mutane kai Studio A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 90.3 zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai mu na musamman. Yau shekaru sama da kuma yau sama da shekaru talatin kenan da wata mata 'yar asalin Nijar ke zaune a birnin Bamako na kasar Mali inda take sai da hurar hatsi da ake kira dege da harshen bambaranci a babbar kasuwar anguwar Medina Kura. da wannan sana'a take ɗaukar nauyin kanta da kanta yau wato nauyin ta na yau da kullum tare da rike alaka da 'yan uwanta da kuma ƙasarta ta aihuwa Nijar. Rahilatu Sumana da ta kai ziyara karfafa hulɗar aiki a Studio 80 da ke Bamako ta haɗa muna wannan rahoto. Galasi ya kare ta nemo galasi. Galasi te, janta. akwai hura awo. Zamne a ƙarƙashin wani ice kuma kewaye da kayan sana'arta cike da abun da take sayarwa. Faji Dadi tana kokarin sallamar ma'abuta shan furar da ake ce dage a cikin wani dan kwaf tana garawai hurar da nono ɗan guntun glass da ɗan sukari da take zubawa daidai yanda mai sayan ke bukata. Faji sananna ce ga duk masu ma'amula da shan wannan furar. Na daɗe ina yi kai ban san ma lokaci ba ba in ban shekara biyar ba ma ina wannan hurar. Mun yi zaman gintuwa to sai zahi ya buge mu tension na ta taso mini sai likita sai sun kace in bar aikin abinci nan sai ni bari to mu dai muna nan masallaci duk kuma hausa mu na nan ga suna ga sha amma kuma yanzu har da mutanen ƙasa na sha ana sai da daga 30 40 60 sa abin da ya sama duka wannan mace mai zarumta yar kimanin shekara 60 kowace sahiya kan sarrafa kilo 20 na hatsi da take nikewa a tahuna da kuma cikin turmi kamar dai yadda ake yin sa a Niger sana'a ce da ke ba ta damar biyan bukatu mutunta. Muna sayan hatsi hohi mu niƙe, mu kada tukunya na mu ko mu kirbe mu ɗauko mu yona nan ga. Daga rana guda ka duk abin da ni da ko ina kariya da shi. Sai da wanda ce a aje mishi sai gobe sa aje mai. Amma mu haka nan ba. Kiluluwa na muka sai Dala hansin hansin. Kiluluwa wata rana in akwai mutane ga gari. Ina wanke kamar ashirin da biyu ashirin. To saboda ba mutane ga wuri shi yasa yanzu mutane ta tahiya noma ko yanzu da ashirin nika daka muna kashe bukatar mu ka iyakaci wallahi tana duk abin da muka tashi da shi yi muka ba wani an ce an ce ba mu da matsala kuma yau shekara uku ke ga da mijin faji ya rasu faji yal asalin garin shakafata ce cikin gundumar dogon dutse ta zo a bamako tare da marigayi mijinta wanda shi ma dan asalin nijar ne yau ta ɗau cikakkar niyya don 'ya'yanta su san tushen nasu tunda dai ba mu daɗewa dai mu kai shekara biyu ko uku ba mu ta gida ba da yara kuma suna zuwa ba su ta su gano gida su san inda suke dan gobe tunda dai wanda ya kamu dai Allah amshi abin shi mu dai muna nan tare da yara saura mata sun yi aure maza sun yi aure kuma so a yayyawa sai dai mu ta hankuri haka nan wa Allah a cewar Faji Dadi, duk da kyakkyawar shigar da ta samu a cikin al'ummar ƙasar da ta karɓe ta ƙasar Mali bai sa yaranta suka kaucewa mutunta al'adu da tabiwoyin ƙasar Nijar ba muna kokana an gafara ka tunda sun ka kakansu Marala ƙarshen wannan shirin damu kenan na maricen yau yanzu kuwa zan barku da Habibu Garba wanda shigo ɗakin magana domin gabatar da labarai da halashen zabarmanci. saurari ya lahiya. Ku shirye-shirye Istiduwa Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiduwa Kalangu ina so kuma ina yadawa.